Shigar ƙananan yara da ba su wuce 'yan shekaru ga hannu ba cikin wannan muguwar sana'a ya sa hukumomin da'irar ɗaukan wannan mataki. Muhammad Lauli Isa shine babban magajin garin Maraɗi. Ana ƙyala mata wani bima ana cewa hadda matan aure suke fitowa da ƙanƙanan yara wanda 'yan shekarun ba su taka kara suka karya ba suna hitowa suna talakansu da sunan karuwanci wannan lalacewa ta yi yawa sakaci ya yi yawa bangaren abin da ya shafi hukuma da bangaren abin da ya shafi ainihin cewa uwaye wanda ta kamata su tabbatar da tarbiyyar ɗiyansu muka ga cewa mu hukuma muna da hakki cewa mu tabbatar da abin da zai kawo gudunmuwa bangaren daidaita tarbiyya ta al'umma duk mutunan da bai kiyaye ba ƙudurin da muka ɗoka lallai tabbasa zai fuskanci hushin doka to sai dai ɗaya daga matan masu zaman kansu malama cima ta ce hana su wannan sana'a zai jefa su cikin mummunan hali in aka ce a hana matan gaba da kuɗi domin allah wata bata da aikin kun bata da mai bata ana wasu wani ya ɗauke ka ya tai da kai wani wuri ba na ake lalata ba in wani ya faka mota shi ko moto ya maka magana a tai wani wuri me ya kawo ake irin wannan sana'a haka kamar rashin aikin ko a yi ma wata diya wurin duli kenan ba sata ba mai ta ba sai da kwaya a yaran ga a sha hamsu laya dan Allah dan annabi sai dai a ta bakin ɗaya daga jagoran matan ma zaman kansu malama rashida ta ce a gaskiya yanzu ana matsa musu da kamu da kuma tara magabatan muna su ba koran mu za su ta yi ba sauran ma mutanen mu duk suna can an kama su kuma kullum ana ta mu rafal ana ta kama mu duk aka kama su amma mu takwas takwas wasu amma mu bakwai bakwai wasu amma su biyar biyar wasu tara kenan eh tara ce ake mu tunda ma sauran yanzu abu kama duk suna can eh sun kai goma dai mu dai muna da alfarma su sasanta mu gaskiya na rayuwa mu ma da muke ta ba dan cikin daɗin mu muke ba kenan dai kadara ce a nata bangare malama maryama yabawa ta yi da matakin ta ce tunda su dai tasu ta kare. wuri ne ya riga yanayi ya ce har da yara ƙanana 'yan shekara goma sha hudu zaka kani wuri fa ni wallahi inda daga gare ni na ji daɗi gwar da aka hana wa'in zama na can wurin saboda yara ne matasa saboda mu muna nan wurin Allah ya yi haka da mu muna da bayan mu muna son baya ta ci gaba kenan wannan hana da aka wallahi ya yi daidai akwai masu ganin cewa wannan matakin ba shine magani ba akwai wata matsalar da ta hi wannan Ibrahim Inazum na mai wannan ra'ayin. Nan kuma doka ta hana yaro da ƙasa da shekara goma sha takwas ya shiga ma gidan barasa balantana ha sai da mishi. Nan ne kuma magajin gari ya kamata a dibi wannan al'amarin domin in ba a gyaro ta ba daga nan an yi a banza ne domin in sun tashi daga nan can wurin za su koma. Masana zamantakewar ɗan Adam na ganin doka ce mai kyau amma idan an bi ta tare da magance matsalolin da ke kai matan ga karuwanci in shi basira abu. Dokar da ya ɗauka lalle mai kyau ce amma inda kamar hana karuwanci ne musamman da za a ɗauka matakai mafi kwarkwara na hukumci amma a cikin matakin ka gani ba wani hukumci wanda aka ɗauka musamman wanda za a cewa gashi kuma wasu matakai na ganin cewa abin da ke ummal a ba isan wannan karuwancin an yi magance shi a yanzu dai ba ka samun dandazon samari da 'yan mata a wuraren da aka hana saboda tsoron kamu da tara salisu isa maraɗiyar fi hausa